Shehun Malami ya ce duk haƙƙin kare rayukan jama'a na wuyan gwamnati ne, da aka ta tabbatar da hukunta masu hannu a tare masu zikiran, da hakan ya zama darasi ga masu niyan aikata irin haka a nan gaba. Shehu Ayiru Bauchi wanda ya ta'aziya ga iyalan almajiran nasa da suka rasa rai ya ba da ƙwarin gwiwar irin akasin ba ma zai sake faruwa ba. Waɗanda aka kashe to a biya diyyar su waɗanda aka kama sun yi wannan laifi a hukunta su yadda hukunci ya tabbatar. kuma waɗanda suka ji ciwo a ba su diyyar ciwon da suka ji a ɗauki alkawari irin wannan abu an datse shi kenan ba zai ƙara faruwa ba muna kuma kai da iyalan waɗanda aka kashe allah ya ba su haƙuri su kan mutanen su sun riga sun gama biyan bukata tun da sun yi shahada amma irin wannan abu insha Allah ba zai ƙara faruwa ba insha Allah za mu yi alkawari da gwamnati idan ba za ta yi jama'an ta ba ta ba da wuri waɗansu su kama su riƙe ba za su fara samun faruwa irin waɗannan abubuwa da yake taziya ga iyalan marigayen Sheikh Muhammadu Sani Haya Jingir ya jinjina wa iyaye da masu faɗa a ji don kwantar da sabuwar fitinar. yana mai nuna gamsuwa ga matakan da gwamna Simon Bako Lalon ke ɗauka. To in mun tashi aunawa sai mu ga lallai shi gwamna Lalon mai son zaman lafiya ne. Sai mu ga shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari mai son zaman lafiya ne. Kar mu buɗa ƙofar da za a cuci ƙasarmu a cuci addininmu a cuci iyalanmu mu daɗa runguma haƙuri ina roƙon Allah ya mana albarka gaba ɗaya Allah ya tsare Najeriya shari'a mai ɓarnar da ya ɓarna ta ladabtar da shi a ciki rayuwa kyakkyawa take a cikin zaman lafiya kyakkyawa yake Allah manar da mu lafiya ba na da ido ba na ganin gari ba idan 'yan gari suka ce ga hanyar lafiya to a bita da shekara komai gajarta hanya in mai hatsari ce to a ba da haɗin kai Allah ka ji ƙaddon mai imanin da ya koma ga Allah Allah kada ka maimaita mana waɗannan masifu ubangiji ka zaunar da Najeriya lafiya ka taimake mu taimako na duniya da taimako na lahira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa shi ma mawallafi a Jos Alhaji Ibrahim Ibzar ya ce matukar za a hukunta masu muguwar ɗabi'a za a iya rigakafin mugun aikin babu al'ummar da za ta zauna lafiya idan babu hukunci matukar mutum ya san zai ɗau doka ya yi shaye-shayensa kawai ya fito yana ihu ya tara hanya ya kama mutane ya musu kisan gilla yana jan mutum a ƙasa ko wani ya ɗau dutse yan ana kallo suna rekodin ana ɗauka a social media ga sunan fuskokinsu jami'an tsaro za su iya gano su ko su waye su amma ta tabbatar da cewa ko sun yi hakan babu abin da zai biyo baya to matukan al'umma ta rayu a cikin irin wannan yanayi to ai akwai abin tsoro kuma dole ta yi tunanin ban kwana da zaman lafiya ba mamaki yanayin jihar plato na ramuwar gayya ya sanya hukumomi a jihar kafa dokar hana fita dare da rana a yankin Jos ta Arewa Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya